abin da a najeriya kusan ina ganin shi ke farsun da farin mulkin na wannan apc shine akwai maganar doka da oda da kuma ganin girman dan adam da bin umarnin kotu wanda wannan mulkin dama ya cikin irin hal bayi a bada umarnin kotu yake da a zo kan magana wajen yaƙi da rashawa da cin hanci ba kai kotu ba sabar sunanka a waje a ce kai barawa ne kai daga nan yan najeriya kowa makiya da sauran a ci zaki barawo barawo barawo na cin mutunci sannan amfani da ainihin jami'an tsaro kan biyan bukata na shine aikin su saboda haka ba abin da ke ba maki ciki domin shine wannan shine tarbiyyar mulkin wannan shine da'ar mulkin wannan shine halayen su so a maki ciki kana nufin ba abin mamaki ba ne yau ga ikon Allah yau shi ne ce bashir kaga me ba ba Najeriya me ba ba ka kamanta duk cikin kwanakin nan a kan son zuciya da bin bukata an je an kai 'yan sanda an cifike da jami'an tsaro a kwar gidan shi shugaban majalisar dattawa saraki wajen awa goma har ka manta an je benue an kai sss an kai an je gaba daya an kai mutum takwas da karfin tsiya su je su tsige gwamna kar ka manta cewa wannan gwamnatin ta kai 'yan mutane apc su su 25 ne ne suka mita na noga bayan cin an mai sarraki an hana su amma su aka ɗauko su wannan su a shirkuna da motsin tsaro da 'yan sanda a za kawo su majalisa manta buhari ya ba a ajiye umarni ya je ya zamfara ce ba za shi ba saboda haka abubuwan da ake ɗin hasan ku kamar wato kamar wato shi ne kamar hankalin mu amma magana ne duk abubuwan da ake yin lokacin buhari kai tafi nan ita bilki lafiyar nan ya ce bai sani ba duk bai sani ba to amma mataimakinsa ya ɗauki mataki a kai to fine idan bai sani ba abubuwan na kwana kullum wa shugaban najeriya to haka ai wannan shine wato abin takaici wanda yake ban sai zan bayyana shi ba na yanzu ya tafi bai lafiya ya tafi abin nan an sake yinsa mataimakinsa ya ce ba a gaya masa bai sani ba me ya kai hukunci idan an yi laifi ba ka sani ba ka sani sai ka kunci saboda haka abin da aka saba din dama can ba ma mai ya ce ba ga masa ba so ba gaya masa wanda yake wani abin ya kore shi wannan shine shugabanci wannan shine ka'ida wannan shine tsari wuce min nan gaba kowa ya kai a kasan nan akan dokar da wada ka karya shugaba zai kansa yanzu haka a waɗanda 'ya'yan jam'iyyar ku da dama da suka fice yau sun dawo suna takara na neman wannan kujera da kake nema ya kake ji da dawowarsu yanzu bashirin dan uwanka gidan ku ɗaya ya je bariki ya dawo sai ce kai dawo gida a'a ban gane ba sai fita bariki ka so je mutu bariki ne ya mutu bariki ba zai binne shi ko aka mana gawarsa saboda haka sun je bariki su yan pdp ne na asali da su aka yi komai da komai ya'ya ne su pdp ta karrama su ta ba su mukamai babu iyaka sun yi gwamnoni sun yi ministoci sun yi ambasadoji sun yi shugabannin kasa sun yi mataimakin kasa saboda haka dama can kayan su ne suka je waje to sun je wajen sun je barikin kuma ga alama ne barikin wata ba ta da abin nan sun dawo gida saboda ka yanci su ne su yaya ne a gidansu suna da yanci su yi kowane mukami sun dawo su mutu a gida kenan eh? a'a sun dawo gida domin a ah, na gidan bayan mutuwa ne zai mutu to fayin sau da sun dawo gidan wanda ke hakkinsu ne pdp gonar su ce ta gado ba wanda ya sai ce zai ta gauna to ganin yawan yan takarar na ba ka ganin cewa za a samu baraka shine alamar nasara ai inda ba farjini za a takara jam'iyya in ta da kwarjini ta alamar nasara to za a zo cewa zai cikinta pdp yanzu tana kafin dan goma ita kuwa yake so kowa ya zo takara shi buhari yana so ya zo takara za ku ba shi ya zo mana a ya kasa mu ba barawa ya zo takara za ku zabe shi ah, ban gane zabe shi ne shigo ya ce ga hina a ce to buhari ka dawo ga su ga wani ga su ake ba zo ki takara yin so